بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام رقم مدعاء وعوانا مسلاتنا سبل سيستر wanda yake a birnin london a wannan yammaci na shashi daga watan ramadan 1446 wanda ya daidai da ranar 16 ga watan march shekara ta 2025 a wannan majalisi wanda shine majalisi na goma sha shida wanda muke bayani akan suratul an'am idan ba a manta ba jiya mun tsaya daidai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa la tudrikul absar wacce ita ce aya ta ɗari da uku a cikin wannan littafi a cikin wannan sura ta an'am Allah yake cewa la tudrikul absar la tudrikul absar kamar yadda jiya muka faɗa a malamai sun yi bayanai da yawa daga cikin fassarorin da suka fi shahara shine la tudrikul absar ma'ana maganai ba sa iya ganin Allah a duniya saboda haka ba wanda zai ga Allah a duniya amma huwa yudrikul absar amma shi Allah subhanahu wata'ala yana raskar duk wani duk wani gani Allah yana raskar shi da wannan ayar malamai da yawa suka kafa hujja da cewa annabi sallallahu alaihi sallam ko da ya je isra'i da mi'raji bai ga Allah ba saboda Allah ya ce la tudrikul absar ma'ana a duniya babu wani ba wanda zai iya ganin sa kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tabbatar da haka an tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam an ce shin da kai ni iraji ka ga Allah sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce nurun anna arawa ai haske ne shi Allah sai a zan gan shi annabi Musa ma ya roki Allah ko zai yi ya gan shi ma ja'a Musa da miƙatina lokacin da annabi Musa ya zo domin ganawa da mu ƙara rabbi arini anzur ilay sai ce ya Allah ka bani dama mana mai kallo zuwa gari ka sai ce nan tarani ba za ka iya gani na ba zai yi ka gani ba amma walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani amma yi kallo zuwa dutse in dutsen ya iya tabbata to za ka gani saboda haka shi Allah haske ne kamar yadda ya zo a cikin hadisi inda Allah subhanahu Allah subhanahu wata'ala haske ne inda a ce Allah zai yaye hijabin da yake tsakanin mu da shi to da duk abin da wannan ne ya zuwa gare shi to da ya kone shi kamar yadda ya faɗa a cikin suratul nur Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken sama Allah shine hasken ƙasa مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دوري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء saboda haka Allah subhanahu wata'ala haske ne shi yasa ba wanda zai iya ganin sa amma kamar yadda dalilai suka tabbata muminai za su ga Allah ranar alkiyama kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wujuhu yau izin nazira akwai fuskoki a ranar alkiyama da za su zama nazira ma'anar nazira shine za su zamanto masu masu haske ila rabbiha nazira suna masu kallo izuwa ga ubangijinsu shine ma'anar ila na zira ina fata mun gani. alakulli hali akwai malaman da suka ce la tudrikul absar ma'anar ta shine ba duka ba bane za su ga Allah wasu za su ga Allah wasu kuma ba su ga Allah ba shine ma'anar la tudrikul afsa" ba duka ba bane za su ga Allah wannan shi ma za a iya samun ayar Qur'ani da take goyon bayan haka a suratul mutaffifin Allah yana cewa kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun su kafirai ranar alkiyama za a hana su ga Allah amma mu'minai za su ga Allah kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu turayya kowa zai ga Allah kuma shi ma Allah ya faɗa a cikin suratul qiyama ko wujuhu yawma idhin basira tazunnu an yuf'ala biha fasira saboda haka fassara ta uku da da Allah da aka fassara la al absar ma'ana ba wani gani wanda zai iya kewaye Allah duka mana ko da mun ga Allah ranar alkiyama to ba za mu iya ganin shi duka ba sai dai ka ga Allah amma ka gan shi duka ba zai yi ka gan shi ba kuma dama ai mun faɗa ranar da muka yi tafsirin baya muka ce babu wanda zai iya kwatanta girman Allah duk iya ƙoƙarshe ta wato ba ka gane fassara laisa ka mitili shi ba sai in ka yi nazarin wancan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gaba daya idan ka dauki sama da ƙasa dukansu in ka dauke su duka ka jefa su a kursiyu ina ne ma muka ce kursiyu mun faɗa nan ko ina ne kursiyu me kursiyu wurin da Allah ke biya ka inda Allah ya sa diga digan shi shine kursiyu inda yake inda yake dora daga daga haka ibn abbas ya fassara to idan ka dauki sama da kasa da abin da yake cikin ta duka ka jefa su a kursi to kamar ka dau kawanya ne na fa muku bayanin kawanya na san da tija sun san kawanya zuwa suka amfani da ita ba zobe ne mai kewa amma babu komai a saman sa dukan shi flat ne haka to kamar ka dauki kawanya ne ka jefa shi a a wannan a cikin dauji to haka kuma idan ka ɗauki kursiyu idan kuma kursiyu idan ka ɗauke ta idan ka ɗauki kursiyu ita kuma ka haka kan ka ɗauke ta dukanta ka jefa ta a cikin al'arshi to ita shi ita kuma kamar ka ɗauki ƙawanya ne ka jefa a dauki ita ma kursiyin ba za a ganta ba to shi kuma Allah subhanahu wataala ya daidaita akan al'arshi kaga wannan yake nuna maka cewa babu yadda za ka yi ka iya ganin Allah ubangijin ta na kai yadda gaba ɗaya za ka iya ganin sa amma kai iya haɗa da shi gaba ɗaya zai yi wahala sai dai in shi ne ya so hakan Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa huwa latifu Allah shi ne al-latif ma'ana al-latif shine mai tausasawa al-khabir Allah madaukakin sarki shi ne gwani wajen iya ba da labari sai Allah ya ce kadi قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ الله يكفي قد جاءكم بصائر من ربكم hujjoji sun zo muku daga ubangijin waɗanda suke nuna Allah maɗaukacin sarki shi kaɗai ne kuma shi ya cancanta a bautawa faman absara falinafsi duk wanda ya lura da waɗannan hujjojin ya aiki da su to kansa yi wa mana niyar fa ha wanda kuma ya rufe ido ya rufa ido ya yi gefe ya kyale su to shi ma kansa wa? mana dai kamar yadda ayoyin baya suka nuna duk wanda ya biyayya ga Allah kansa wa? saboda shi Allah subhanahu wataala duk abin da kai zaka mai shi ka jira na alkiyama kamar yi amal miskala da rafin khairan yaro duk abin da kai ko da kwatankwacin ƙwayar zarra ne za ka gani inna Allah la yuzlimu miskala zarra Allah baya tauye wa mutum haƙƙinsa ko da kwatankwacin ƙwayar komayya ne wa in ta sanatan hasanatan idan ta zamanto aikin alkhairi ne to Allah subhanahu wataala yudha'ifa zai ninninka to idan kai aikin alkhairi Allah zai ninka ma so goma har zuwa so ɗari bakwai idan kuma kai aikin sharri to shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai ajiye maka shi ka gaishe da saboda haka in mutum ya biyayya ga Allah ya zama musulmi to kan sayewa saboda rana a kiyama Allah zai saka shi a aljanna abin da ya Allah ya rubuce da shi idan kuma mutum ya yi imani ya juya baya to shi ma zai sha wahala ومن أعرض عن ذكري فإن له يوم القيامة فإن, فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى duk wanda ya zamanto ya ya biyayya ga Allah ya juya baya to yana da mummunar rayuwa yace wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma rana alkiyama za mu tashe shi a matsayin makamu qala rabbi lima hashartani a'ma sai ya dinga tambaya ce wai ya akai aka tashe shi a matsayin makamu Allah ce a ah, yi mu ma da suka zo kai ma haka ka zubar da su gefe mu ma za mu manta da sai so ala kulli hal shine ma'anar wa man an yafa alaiha ka gaya musu cewa wa ma ana alaikum bi ni fa aiki na ba wai lura da me kuke aikata ba ni abin da yake aiki na shine kawai domin isar da sako so wannan ayoyin da ire su suna rufe shaida a mai wa'azi so kada ka kashe kanka ta ka shiga damuwa wai dan kana ta wa'azi mutane ba su yadda ba ko ba su imani ba a kaka da kai aikin ka shine ka isar da sako shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙa mana har wajen hana ayyuka marasa kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ga mummunan abu to ya kawar da shi da hannunsa idan ba zai iya kawarwa da hannu ba bai da iko to sai ya yi magana kar a yi in ma ya ga in yi maganar akwai matsala to sai ya ki abin a zuciya shi kawai su kaga wannan duk sauƙaƙawa ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce da Annabi sallallahu alaihi wa sallam la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'mini kada baka ce wai za ka kashe kanka saboda ba zama mu'mini ba so aikin mai wa'azi kawai shine ya isar da sako an yi imani ba a yi imani ba wannan shi kuma ba aiki mai wa'azi ba ne in ka yadda da abin da mai wa'azi ya faɗa kakkalin da tunanin wai shi ka yi wa alfarma kakkalin da tunanin wai shi ka taimakawa a'a ka dinga tunanin cewa kanka kaiwa kada ka yi tunanin wai ka yi wa Allah wani abu a Allah madaukakin sarki hadisin kudusi ya ce inda a ce ku duka zuciyarku za ta zama zuciyar mafi tsoron Allah daga cikin to ba abin da zai ragu daga ba abin da zai ƙara mulki inda a ce ku duka kuma za ku zama zuciyarku ta zama kamar zuciyar wanda ya fi kowa fajirci to shi ma ba abin da zai ragu daga mulki na Allah ya ce inna ma hi amarukum usiha ayyukanku ne nake tattara muku su ina kiyaye su kamar wata da kairan fal yahmadillah duk wanda ya ga alkhairi a takardun sa ya gode wa Allah duk wanda kuma ya samu sabanin haka to aluman na illa nafsahu kai ya zargi kowa sai kanshi shine ma'anar wa ma ana alaikum bi hafiz ni Allah bai aiko na dan na kiyaye ku ba haka shi ma kuma mai wa'azi ba a so ya dinga bincike ya ga in yi wa'azi waye yayi waye bai ba wannan ba aiki shi bane wakadalika وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليبين وليبينه لقوم يعلمون Allah ya ce wa kadhalika nusarrifu al-ayat kamar yadda ka gani haka muke jujjuya ayoyi muke yin bayanin su wani ya kuro da rafta kuma domin su ce wannan alƙur'anin koyowa kai mana duk da haka wasu daga ciki za su ce wannan ƙur'anin koyowa kai duk da sun san ba ka karatu ba ka rubutu koyowa kai a idan mutum ya zamanto baya karanta abu baya rubuta abu wannan na ƙasu a gare shi in mutum ya zama baya rubutu baya karatu amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam rashin iya rubutu da rashin iya karatu wannan kamala ce a wajen shi saboda inda a ce ya iya rubutu ya iya karatu to da wasu da yawa sun ce wannan alkur'ani shi ya kirkire shi to amma da Allah ya kaddara dama can bai iya rubutu bai iya karatu ba wannan sai ya zama toman tsaba ya zama daraja kan shi kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin Al-Qur'ani, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin kafin wannan ba ka karanta wani littafi wala ta kudu ne kuma ba ka rubuta idan lauta ba nufinun inda ba dan haka ba to da waɗanda suke mutanen banza ne da sun yi kokonto game da Al-Qur'ani nan haka mana wani ya kunu da rasta za su ce karantowa kai an ka koyo ne akwai kuma kira da aka ce darasta ne ma'ana kun tattaunawa ne da ahalin kita ka kwafo wasu abubuwan daga littafinsu su shi annabi sallallahu alaihi wa sallam domin qur'ani ya zama gaskiya kuma ka a samu hanyar da za a taba qur'ani sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa alqur'ani sai ya cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya kawo shi da aka aiko shi da shi ba a san shi da iya karatu ba ba a san shi da iya rubutu ba da aka shi yasa duk abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dole ka gaskata kuma in dai mutum Allah ya masa raguwar rabu to ko da ma annabi sallallahu alaihi ya iya karatu iya kalli abubuwan da ya faɗa zai gane Allah ne kawai yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai nau'uka biyu na al'umma ta bangansu ba na ɗaya ya ce akwai matan da suke sun sa sutura amma tsirara ba mu da su yanzu a nan salam ya ce bai gan ba su zo a zamaninsa ba gashi kuma yanzu sun zo mace za ta sa kaya amma kusan duka jikinta za ka iya ganin abin da yanayinsa to kaga wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana cewa daga Allah ne saboda haka Allah ya ce wani nubayyina hu ya alamun? kuma mun yi haka ne domin mu bayyana shi alkur'ani ga waɗanda suke sani so idan kaga ana karanta alkur'ani ba ka fahimta to ba ka daga cikin waɗanda suke sanin al'amura ita ne اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين Allah ya ce ittabi ma uhiya ilayka min rabbika ka bi abin da aka yi maka wahayi daga ubangijinka mana shine aikinka la ilaha illa huwa babu wani wanda ya cancanta abota maka sai shi wannan shine abin da aka umarci a sallallahu alaihi wasallam mu ma abin da aka umarce mu shi kenan saboda haka duk aikin da zaka aikata musamman na ibada duk wata ibada ko wani abu da kake neman kusanci da Allah da shi to lallai ya waje baka tabbatar da cewa wannan abin akwai asalinsa a wajen a cikin addini dole ka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka aiko shi ya zo da wannan abu idan ya zamanto cewa wannan abin da za ka aikata babu shi a cikin ibada to yana da kyau mutum ya nisanci wannan abu yana da kyau mutum ya nisance shi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin surat al-iman qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in dai har ku kuna son Allah to ku ji Allah zai so Allah subhanahu wa ta'ala a an nisa yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna ka ce musu ina rantsuwa da ubangijinka ba za su taɓa yin imani ba hatta haƙƙi ka fi ma shi shajara bainahum hatta sun zama da kai mai hukunci cikin abin da yake tafiya a tsakaninsu sun mala ya ji dufi an kusa kusurin harajan min maƙabai su ɗauko su kawo a nan sosalam ya zama mai hukunci kuma hukuncin a nan sosalam ɗin ba su ci komai ba mana in yanzu mu da a nan sosalam baya nan sai mu dinga yin hukunci da hadisansa duk wani abu da za ka aikata na ibada shin akwai shi a musulunci ko kuma babu shi in babu shi a matsayin ka na musulmi ka nisance shi in kuma baka sani ba to kamar yadda mai ahalari ya faɗa ya ce wa yas'alul ulama ya tambayi malamai ya yi koyi da waɗanda suke yin koyi da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wa arid anil mushrikin kuma ka kau da kai daga game da cutar wadda mashirkai suke ma mana in mashirkai suna cutar da kai ka kau da kai a wannan ayoyin sun sauka ne kafin a umarci annabi sallallahu da yayi kan a umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da yaƙi shine Allah ya umarce shi dinga kau da kai daga su kuma har bayan an umarce shi da yaƙin Allah subhanahu wa ta'ala yana yawan umarta a nan da ya haƙuri game da abin da mashirkai suke yi masa wannan yana daga cikin hikimar da ta sa Allah ke yawan kawo masa kissoshin annabawan da suka gabata don ya koyi haƙuri masu wa'azi da za su zo daga baya su ma su koyi haƙuri kuma Abdulrazak idan an yi masa wani abu a wajen wa'azinsu su ƙara haƙuri annabi Nuhu da ya je wajen mutanensa sai suka ce mai ka nuhu Wala muna ganin kana cikin bata kuma kai yanzu nuhu ya ma ya za a yi mabika alhalin fa duk waɗanda suke bin na kama kaskantattu ne ta ina za mu ji ka shi kuma annabi hudu da ya je wajen mutanen da suka ce ka hudu da akwai alamar kana da wauta kuma mu muna ganin ma kai makareci ne a suratu wasu suka ce kai mu da inna ƙure latara ka babu aliya tana bisu mu abin da muke gani ma allolinmu da kake magana a kansu su ne suka sa maka taɓin hankali annabi salihu da ya ji wajen mutanensa sai suka ce masa ya salihu kada kun tafi na ciwon ƙabla haja wala salihu yadda ka taso ɗin nan muna ta fatan za ka zama wani abu muna ta magabata alheri a ce haka za ka ƙare a mai wa'azi yadda ka taso ɗin nan kun marjuwan muna ta fatan za ka zama wani abu a ce ƙarfan kifi za ka kun san ƙarfan kifi ko na daga ina yake fitowa daga ruwa sai ya fada wuta wuta ne wuta <laughs> wuta a gasa shi to shine ake cewa ƙarfan kifi so ka yi karfan kifi salo sannan kuma suka ce kai salo duk dai abin ne da kake ta faɗa kawai mu ban yadda ba ka zo kawai da azaba annabi shu'aib ya je wajen mutanensa tare fa suke tare suka taso amma saboda shegantaka sai suka ce mai mana kawo kasira mai mata ɓau. wala mu abin da yi faɗa ma ba mu ganewa wa inna lanaraka fina dhaifa mu fa muna ganin kamar kana da rauni sanu shu'aibu wa ma anta alaina bi aziz kai kai ba kowa bane suka ce mai walaula rahabuka la rajamnaka in ba dan kai dan dangi ne ma da mun amma abin da zai burge ka da annabawa dukkan su ba sa rama abin da aka yi musu kaga annabi no da suka ce mai muna ganin ka cikin bata sai ce kawai ne sai ni zararatu yace ni ba bata ce bane amma bai ce ko bata ci bane annabi da suka ce mai kana da wauta sai ce musu ba wauta tare da ni suka ce muna ganin ma ka samu taɓin hankali iyayen gijinmu gumakanmu sun sa ma taɓin hankali shi ma bai rama ba sai ce inni ushirullah wa shahadu ni bai umin ma tushrik ne ce ni dai wannan bauta abin da kuke bautawa amma rama ne ba annabi salihu shi ma bai rama ba cewa ya kawai su ji shi annabi shi ma bai rama ba shi ya kawai yanzu kenan dangina su suka fi muku daraja fiye da Allah to duk mutumin da yake wa'azi to ya biyo hanyar annabawa dole ne sai ya yi haƙuri haka Allah ya ce da mutanen da na sallallahu alaihi wasallam kunzi wal rusulun min qablika wa sabaru ala ma wa udu hatta na nasruna an ƙaryata al'ummomin da suka zo an ƙaryata annabawan da suka zo gabaninka sai suka yi haƙuri har sai da taimakon mu ya zo musu in kuma kana ganin damuwa ta maka yawa saboda sun ce sai zo musu da aya to idan akwai matattakala ko akuwa kusan akuwa ko na kusan akuwa amma kun san tsani to shi ne akuwa yawa to in za ka samu tsani wanda zai kai ka zuwa sama ko za ka samu abin da zai sa kairani rami a ƙasa ka je kai za ka samu ba so dole mutumin da yake kira ga mutane sai ya haƙuri musamman wanda yake jagoranci ga jagoroni nan da yawa suna zaune ibn hazmi yana cewa duk mutumin da zai jagoranci mutane to sai ya yi sadaka da wani bangare na mutuncin shi ibn hazmi a cikin al-akhlaq wasiyar yana cewa wanda ya zage ka wanda ya bi ka ya ce wanda ya zage ka ɗayan abu biyu ya ko faɗa abin da ba ka da shi to na ya maka guzuri ranar alkiyama hassan albasari ya ji wani mutum yana zage shi sai ya sayi kayan marmari ya kai mai kyauta sai ce aka maka mu da muke zage kuma shi ne hanta kyauta ya ce wannan ai ba yawa ya ce mutumin da yake baka kyauta kyawawan ayyukan sa dan ka ɗauki wannan ka ba shi an sai dai a rike da haƙuri ina fatan mun gane wanda kuma ya zage ka da abin da dama kana da shi sai taimaka maka ka gyara sun ce zama da mahatsada yana da daɗi suna zagin ka kana gyara wanda ya yabe ka ɗayan abu biyu ne ko ya faɗa abin da dama kana da shi to kaga bai faɗi sabon abu ba ko ya faɗa abin da ba ka da shi to yi taimaka ma wajen girman kai ga wata tambaya wanda ya ci zan ba shi littafi kyauta a cikin sahabbai waye ya fi daɗewa a shugabanci sahabbai duka waye ya fi daɗewa a kan shugabanci su wurin da kudin suka ba da suka sabai sabai na cewa ba sabai waye ya fi daɗewa yana shugabanci yana jagorancin mutane to amir ya ɗaga ni abu fiya an daɗe ba bayan ya musulunta yana yana muawiya haka ne to amma tambayar shekara nawa ya yi ko wajen uku haka haɗu baka bada shi ne masa ba wai kace ba abokin to ga to shi kenan ga ƙarasar tambaya wanda ya sani ya ƙarasa tambaya sai a ba shi littafin shi mu'awiyan shekara nawa ya yi a kan shugabanci ita ce ƙarancin tambaya wanda ya sani sai ya ƙarasa shekara nawa mu'awiyar yana jagorantar mutane wanda ya sani ya faɗa yanzu za a ɗauko littafi a ofis a kasa a ba gobe na a wani mutum ya yi ya haka mu'awiyar ya yi shekaru arba'in shekara ashirin yana gwamna shekara ashirin yana shugaban ƙasa an ce daga cikin dalilan da suka sa ya daɗe a kan shugabanci shine saboda haƙuri da juriya wata rana muawiya ya zo madina sai haɗu da abu da ya ce mata ya ce da abu mutanen madina sun zazzo mun gaisa amma ku al'ansar ban ga uku ba sai ya ce ai ba mu da abin hawa ne sai ya ce ina raƙuwar ku sai abokata da ya ce masa mun ƙarar da su wajen neman babanka a yakin bada ma wai yana shugaban ƙasa amma bai ce mai komai ba wata rana abdullahi bin zubar ya fusata da mu'awiya sai rubuta mai wasiƙa shi abdullahi bin zubair ko mai unguwa bai kai ba a lokaci sai rubuta mai wasiƙa a cikin wasiƙa sai yake cewa ilabin akilatul akbar ya ce da mu'awiya zuwa ga ɗan mai cin hanta wace ce mai cin hanta hindu mahaifiyar wa mahaifiyar mu'awiya to shi kuma ku duba ku gajiya ku ga haƙuri na jagoranci shi kuma da ya tashi zai rubuto mai reply sai ya ce maka ilabin zafin da saƙai wabin hawari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce zuwa ga ɗan wacce ta yanka majanyinta biyu ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam rabi ya ɗaura abinci da zai tafi hijira zuwa ga ɗan ɗan gani a annabi sallallahu alaihi wasallam ina fatan mun gane hmm. to kun ga wannan haƙuri da juriya ana buƙatar haƙuri da juriya a shugabanci muna fatan duk waɗanda Allah ya ba wa jagoranci a cikin mu nan to Allah ya ƙara musu haƙuri da juriya akan wanda suke nan gurin jagorori ne suka haɗu na al'umma Hausawa da jagororin musulunci irin su Malam Abdulrazak muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kara mana akwai da juriya duka Allah ya ce walau sha Allah ma sha walau sha Allah ma ashraku wa ma ja'alnaka alayhim hafiza وما أنت عليهم بوكيل الله يقول ولو شاء الله ما أشرك إن الله يا سودا بس شركة بقى ma'ana sai Allah ya so za ka yi imani wa ma kana ne nafsin an mina illa bi iznillah ba wani rai da zai iya yin imani sai da izinin Allah duk wanda ka ga ya imani izinin Allah ne sannan kuma Allah shi ne zai tabbatar da shi lokacin da abu tsarin babban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi iya kokari dan ya ga ya musulunta mutumin na ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam tun kan a aiko shi har bayan an aiko shi annabi sallallahu alaihi ya kokari ya ce kawai ya ce la ilaha illallah zai kafa masa hujja da wannan kalmar a gaban Allah akai akai amma ina magana da ya faɗa ta ƙarshe shi ne huwa alamin lati abdul muttalib yana kan addinin baban shi abdul muttalib a taɓaice annabi sallallahu alaihi wasallam ya damu sai Allah ya ce maka innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba Allah shine yake shiryar da wanda ya so saboda haka ba za ka taba iya shiryar da wanda kake so ba dan haka shirya a wajen Allah take shi yasa kowa a cikin mu ya iya bakin kokarin sa ya wuce Allah shirya sannan in mutum Allah ya bashi shirya to ya dinga roƙon Allah tabbatuwa kowa a cikin mu kar ya manta wannan addu'a ya dinga maimaita ta ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yadda matarsa ta ga yana yawan maimaita sai ta tambaye shi me yasa kake yawan maimaita wannan addu'a sai ce mata ai gaba daya gaba daya zukata a tsakanin yan yatsun ubangiji guda biyu yana jijjuya ta yadda yake su saboda haka kowa ya dinga jin tsoron Allah ya juya zuciyarsa zuwa kafirci Allah yana abubuwa na ban mamaki sosai akwai wanda za ka ga duk da za su mutu sai su musulunta akwai sahaban da bai taɓa sallah ya musulunta kenan aka buga gangar zuwa ya tafi aka kashe shi kaga Allah ya taimake shi duka musuluntarsa ba ta kai yini ɗaya ba a kodin da kuma za ka ga sun taho tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan sai ga mutum ya samu taskaro shi sa yana daga cikin addu'o'in da ya kamata mutum ya dinga yi shine mutum ya dinga roƙon Allah subhanahu ya kare shi daga komawa baya Allahumma inna na uzuzu ka min hauri ba'dal kawo yana da kyau mutum ya dinga roƙon Allah tabbatuwa a cikin musulunci sai Allah ya so mutum zai imani amma shin mutum zai iya kafa hujja da wannan in bai imani da Allah bai ce Allah ne so haka a'a wannan kuskure ne in mutum ya aikata saɓo ya kafa hujja da wannan ya ce Allah ne so haka wannan kuskure ne saboda Allah subhanahu ta'ala ya ba wa mutum hankali yadda zai gane daidai da kuma kuskure inna hadaina sabila imma shakiran wa imma kafura sannan kuma a hankalin da Allah ya ba wa mutum to zai iya gane abin da ya kamata da wanda bai kamata ba shi cikin adalcin Allah yaro ƙarami wanda bai da cikakken hankali ba a kama shi shi ya sa cikin adalcin Allah mahaukaci wanda bayan ya girma ya rasa hankalinsa shi ma sai Allah ya ɗauke mai alƙalami saboda ne saboda ba zai iya gane daidai da abin da yake ba daidai ba saboda haka mutum ba zai taɓa kafa hujja ya ce ai inda Allah ya so da ya musulunta inda Allah ya so da bi aikata wannan zunubin ba wannan kuskure ne aikin jabariya ne wanda suna daga cikin ƙungiyoyi waɗanda suke fatattu abin da ya kamata ka yarda da shi shine ba wani abu da zai faru sai da izinin Allah amma shi ma ɗan adam yana da mashi'a wacce zai iya yi don yin abu ne ma'anar wa mata sha'una illa an yasha Allah illa an yasha Allah inna Allah kana neman hakima da kuma wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alami. ba za ku sobace abin da Allah ya so saboda haka dole biyu suna tare ne Allah sai ya so sannan shi ma kuma ɗan hada akwai aikin da zai yi wannan shine dalilin da ya sa Allah zai kama mutum idan mutum ya yi shirka ko ya yi sabo Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma ja'alnaka alaihim hafiza mu ba mu sanya ka ka zama mai duba lamararsu su ba kuma an tare yin bi wakil kai ba wakili ba ne so kai dai aikinka shine in alaika illan bala lasta alayhim bi musaitir wannan kuma kamar da muka faɗa ɗazu bayanai ne wanda suke hutar da ni wa'azi annabi nuhu ya yi shekaru ɗari tara da hamsin yana wa'azi amma a wasu ruwayoyin wanda suka imani da shi ba su kai mutum goma ba kaga shekara ɗari ma ba a samu ɗaya ba kuma duk waɗanda suka yi imanin da shi ɗin na ‘ya'yan shi ne da matan ‘ya'yan shi dukansu a ‘ya'yan nasu ma ba duka ba akwai ɗan shi ma da na imani da shi ba wana da nuhu ibnahu wa kana fi ma'azin ya bunayyar yarkan ma'ana wala ta kuma alkafiri kana ta'awi ila jabalin ya asumuni min alma ka gani so kana ka damu kar ka taba damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da muke karanta tabbat ya da adila habin wa tabba waya bula waya bula babban annabi sallallahu alaihi wasallam ne bai imani ne shi ba to saboda haka shi yasa kai ma a matsayin ka na mai wa'azi za ka iya abin da za ka iya yi amma ba za ka tsananta wa kanka wai kowa ya yi abin da ka faɗa ba har ka mutu wani ba zai yarda da kai ba ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون cikin hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala babu makawa dole sai an rayu da waɗanda ba su imani ba to don haka shi yasa rayuwa da su yana buƙatar ƙa'idoci da kuma bin yadda musulunci ya shimfiɗa a lokacin da annabi sallallahu alaihi nan, kafuran makka sun ce idan dai aka ƙara zagin gumakansu su ma za su zagi Allah saboda aka sai Allah ya hana a zagi gumakansu ya hana mummine su zagi gumakansu wala ta subbul ladina yad'una min dunillah kada ku zagi abin da suke bautawa wanda ba Allah ba sai su wa adwan su ma sai su zagi Allah ba tare da sun sani ba so wannan ayar daga cikin abubuwan da za mu amfana mu fa'idanta a cikin wannan ayar shine duk abin da yake iya kaiwa zuwa annan to ko da shi karan kansa ko shi karan kansa ba banna ba ne to shi ma abin ya zama haram kaga yanzu zagin gumaka ba ɓanna ba ne amma tun da zai kai a gagi Allah to sai a bar shi to haka ma waɗannan hukunce-hukuncen muna da su da yawa a cikin rayuwa yanzu misali haramun ne mutum ya noma dawa ko masara ya siya waɗanda za su je su noma giya da ita haramun ne idan kana aiki da motarka kana goyin da motarka mutum zai je gurin saɓon Allah ka kai shi kada ka ce kai kawai aikin da kake yi ne neman kuɗi haramun ne duk aikin da yake kaiwa zuwa ɓarna to shi ma wannan abin ya zama ɓarna ina fatan mun gani saboda haka akwai abubuwa da Allah da yawa ya hana ba wai don karan kansu banna ba ne filin suna kaiwa banna yanzu kamar kallon mace shi kallon mace ba wai an haramta shi ba ne saboda banna ne a'a saboda yana kaiwa zuwa banna saboda yanzu don ka kalli mace ba abin da zai faru a iya kalla amma idan ka kalli mace in ta burge ka sai ka fara tunanin ya za ka ga yadda za ka sadu da ita saboda haka duk abin da yake kaiwa zuwa ɓanna haramun duk wani abu wanda za ka yi wanda zai taimaka a saba wa Allah to in kai ka aikata haramun kayi zini shi sa Allah ya hana zagin gumaka saboda ka zagi Allah ka sai da wuka ko makami ga wanda ka san ta'addanci zai yi da shi shi ma idan ka aikata ka ka aikata haramun saboda haka dole mutum ya kula da abin da ake ce masa al alma'ala duk abin da yake kaiwa zuwa wani abu yana ɗauka hukuncinsa Allah ya ce ka zari ka zayyana da kulle ummatin amalahu kamar yadda ka ji wannan bayanin dalla-dalla haka kowace al'umma ka ƙawata musu ayyukansu wasu za a ƙawata musu aiki sai su dinga ganin kamar akan daidai amma ba a kan daidai suke ba sun ila rabbihim marji'un sannan zuwa ga ubangiji makomarsu take gaba daya ɗaya fayyunabbi'uhum bima kanu ya'malun saboda haka sai ya zamanto cewa fayyunabbi'uhum bima kanu ya'malun sai ya zamanto cewa sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba su labari game da abin da suka kasance suna aikatawa saboda haka kowa zai koma ne zuwa ga Allah wannan bayanin da Allah ya ke rufe ayoyi da yawa da shi bayani ne mai ban tsoro a ce ma za ka koma ga Allah to kaga yanzu mutumin da za ka koma gare shi kuma ba ga shiri mai kyau da shi ba to ya za a yi kenan so inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da kuma ilaina turja'un da summa ila rabbi marji'un da sauransu ayoyi ne waɗanda idan kai nazarin su masu ban tsoro yanzu a ce maka za a ɗauke ka a koma da kai ghana ko a koma da kai najeriya kuma haɗa ka da mutumin da ka zazzage shi ko ka ci mutunci shi haka ji tsoro to haka allah subhanahu wa ta'ala idan ka san saba masa kai za ka ji tsoron haɗuwa da shi an tambayi rabia da adawi aka ce kina jin tsoron haɗuwa da allah ta ce haɓa ma'ala ai ko ko abin nan ko da ma a ce abin halitta ne ka saba mai to ka ji tsoron kwaro. banni Allah hmm. saboda haka tun da ba makawa kowa sai ya koma ga Allah kowa sai ya shi hmm. yanzu kowa a cikin mu nan yayi tunani inda mala'ikan mutuwa zai zo yanzu ya ce zai ɗauki ran shi ya shirya wazir ka shirya <laughs> Allah ya taimake wasiya Allah ya taimake wani ba ka shirya ko a ɗan baka ɗan lokaci ka ɗan gyaggyara wasu abubuwa na a ɗan baka lokaci to ni ma ni ma ni ma bana tare da wazir ina tare da wani ɗaya ni ma zan ce inda za a ɗan ban ɗan lokaci don gyaggyara wasu abubuwa to da yawa daga cikinmu na san amsan mu shine ina ma da za a ɗan ba da lokaci to tunda ba za a ba da lokacin ba kawai za a ɗauki rani wannan yi akira Allah nafsan idan ji ajaluwa to yana da kyau kowa ya yi kokari ya ga cewa ya shirya Allah ya ba mu da cewa na san jiya ma muna da tambayoyi da mu kammala amsa ba to insha Allah ta'ala eh, wannan lokacin gari karatu ta kammala ba taliki da yawa sai tambayoyi tambayoyi ya zo guda uku ah, a kasuwan dai na abin nan iyayen mu mata sama tambaya na farko malam shine mace ne da mijinta suna kan tahiya da suke kan tahiya tahiya ya yi nisa sai zama da kuma hadalinta ce matansa sai suka sadu to bayan saduwa kuma ba ruwa da za su iya su yi su gyara jikinsu su yi guso to kuma lokacin sallah kuma ya zo ya kawo kai ya za su yi da rayuwarsu kuma lokacin sallah ya yi kuma suna kan tafiya bismillah rahman rahim to anan gurin ɗayan biyu ne idan ya zama cewa akwai inda za su samu ruwa a gaba kafin lokacin sallar ya fita to sai su yi gaba in sun samu ruwa sai su yi wanka amma in ya zama cewa babu inda za su samu ruwa ba inda za su samu ruwa to ya halatta a yi taimama saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa in kuntum ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba sai a yi taimawa kuma taimaman nan kamar ta alwalaci taimama wanda yake da janaba iri ɗaya ce ta wanda zai yi alwala ya sallah kawai da ka buga hannunka in ka buga hannunka haka sai ka karkaɗa ƙasa sai ka shafi fuskar fa sannan ka shafi cikin hannunka ka shafi nan shi kenan kawai sauki a takon goma ma ka kammala iya nan ne daga nan zuwa nan din da yana maliki amma dai hadisi ne inganta tambaya na biyu kuma mace za ta yi wankan janaba kuma gashinta yana da yawa ta kakkara gashi yawa a kanta to ruwan da zai sai ya taba fatan ya shi ta kuri za ka yi ta sa ruwa sama sama sama kawai a wuce wurin lalle ana so ruwan nan ya shiga cikin gashin kanta amma ba dole sai ta warware eh, kitsanta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da ɗaya daga cikin iyayen muminai matarsa yana cewa inna ma yakfi an fi ala talata thalatha hasayat thumma tufizi alayki al-ma' sai da an ci ya ishe ki kawai ki ɗebi ruwa su uku ki zuba a kai in dai kika yi haka to ki tsarkaka so bai zama dole sai ya to cewa wai a bai zama dole wai sai ya zamanto mace ta warware gashin kanta babban abin da ake so shine ruwan ya shiga ciki sosai amma ba sama sama amma ba sai ta warware gashin kanta ba Allah shine mafi sai to tambaya na farko shi ne mara wani ya na mai tukunna ana ji ina zuwa za mu zo gari kuma na mara wani an ce bayan sallah su ba ba na fila to um, masallacin asian wanda ke gomu mun yi late zuwa maybe an zo an fara sallah sai su sai a gefe ci a na fila kuma ga sallah fa'ila ana yi da a gefe suna na fila sai sun kare wannan su su su join wannan sallar farilla to wannan matsayin kayi in ka kare sallar saboda kayi mai ka yi nafila ko ne ba ka yi nafila annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa a hadisi shine idan idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba idan ya zamanto cewa aka tsayar da sallah to babu wata sallah da za a yi sai ta farilla inda za ka yi nafula liman ya fara sallah shine misali kayi rakata ne fajin raka ɗaya sai aka zo aka ta da sallah to za ka iya ɗan rage mata nauyi ka yi sauri ka ƙara a ɗayan ba za ka ne ba yawa saboda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Muhammad ya ce wala tufilu amalakum kuma kada ku ɓata ayyukan idan liman ya riga ya fara sallah kai kuma ka zo to abin da yake kanka shine kana iya yin sallar asuba ka bayan ka yi sallar asuba sai ka zo sai ka yi sakata da fajir ɗinka ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani da ya ganshi. yana yin nafila bayan an gama sallar asuba sai dambe shi ya ce mata wannan wacce nafila kai sai ce rakata ni ce da ta kuce mana kuma a nausar sallar bai mai yankari ba so ya halatta idan rakata ni ta kuce ma ka yi ta bayan liman ya gama sallar asuba amma sabuwar nafila bai ta bayan asuba kamar yadda ya a hadisi ba a yin sallah ba asuba har sai abin nan har sai rana ta fito hmm. to a yi batun ya ce ba ka daukan batun haramun eh. ba ka daukan wani a kai shi wurin laji to kaga kamar a cikin da don Allah bayan nan saboda Allah kun kawai ya koyi wannan na ba eh. ai kaga kaman weekend haka masu taxi uber bolt wata da daddare an ya kira ka baka aiki sai ka je ka ɗauki wani club za ka kai shi ko disco ko wurin mata wannan kuma ya lamarin shi don aiki su ita ne amsa a filin kai ya tabbatar haka ita kan yi tambaya a wannan ba ke da Ya ta ba da ta ba da zai ba da jawabi ba kuma ka tambaya ba ku ya hakuri ku ya hakuri kawai da ta wani bi ana gwada maka inda za ka kai shi inda za ka kai shi nan kuma kai ka san kamar club don aikin ka ne kana zuwa wurin kore wuce ai buruka ba wani zamu koyo bane kana da ka je wurin saboda haka da kai ce eh. eh, kamar yadda kai bayani eh. ya koyi da kai da mala audu ya kasu ta so biyu idan ka san inda za a je haram ne tun da farko haram ne amma baka sani ba sai daga kai shi ka gano cewa ba ba gurin an haram ne ba zai kama ka ba ai ba ka san gaibu ba amma kamar yadda malam ya tambaya in dama ka sani kuma ka ce ka aikata ba. to wanda san da ta in ba sani ba kuma la tu da illa sina aw ahtana malam usman na'am eh za ku rubuta kai da Allah ne shi ya fita eh muna zuwa zan zo zakariya babatun da na'am An yaro mai da eh. don allah fi haku don allah lillahi na'am yanzu kamar misali eh. eh. ba da wani ba su da riki an gaza musu sai ba ta hankali su suke ba kuma da da hankali an daka mai an daka ko iskoki ne inda bai da hankali inda bai da lafiya to shi ke nan ba ban tafi da abu sun da kazo mu jorin mara waziri na kashe ke eh na'am ah, adam na'am ni da wani muke magana jiya na ji a cikin na'am yake ce min amma akwai ana cewa wannan kasuwa mutu abin da ya faru a yanke sauko inda ya faso ko da tsuwa ne cikin lami cikin gota na wannan maganganu da yanzu abu da mai sauki malam ya bayani cikin sauki a waziri zai hanta zai hanta za a sa masa kai za a hada ne a yi gaba daya a waziri na ta da jina malam ni ne na yi tafiya shekara da shekaru hmm. na bar iyali na mata an yi auren bai jima ba da ce na mata da yara mm. shekaru nawa ne in ba ta gani ba ya canci a kashe auren tambaya ce da kyau masha Allah yanzu mu fara tambaya na nuzulul buhari shi a qur'ani an mai an masa sauka ne alhamdulillah to Allah ya kuri yayi tambaya game da cewa ya za a ce an saukar da qur'ani a dunkule shahru ramadan allazi unzila fihi alquran alhali kuma ga wasu ayoyin suna da dalilin da ya sa aka saukar da su a zamanin annabi sallallahu alaihi Allah ya san komai kuma mai ilimi ne ya san komai kan ya faru inda zai faru yaya zai kasance abin ma da ba zai faru ba Allah ya san shi su a takaice Al'Qur'ani sauka iri biyu aka masa akwai saukar da shi gaba ɗaya a dunkule shine Allah ya saukar da shi zuwa wani guri da ake ce mai baitul izza a saman duniya sai kuma saukowa da aka yi a gutsutsure shi kuma wannan an yi shi ne a cikin shekaru 24 to wannan shi ne wanda ake bayyana asbabun nuzul so guda biyu ne kamar mai da mana ita gobe sai mu ƙara sai mu ƙara amsa ta insha Allah to kuma eh, kuma na wanda biyu a takaice idan matar ka in bata kai to daban amma in dai kana nan da ranka ka tafi ka batta to wata hudu ne za a nemi cewa ko ka dawo ko a ɓalla auren wata hudu ne haka haka yi ce lillabi na yi nuna mini sa'in tarabbusu arba'ata ashur yasa wanda suka zaba matan kuku wata hudu a aka koma eh wanda waɗanda waɗanda suka suka wata hudu kuke wanda suka wata hudu ke idan ta ce ita ba ta komplain ba